bayan nazari da muhawara akan makaloli sha tara da shehunan malamai daga jami'o'i da cibiyoyin binciken harkokin ilimi mai zurfi na ciki da wajen Najeriya malata taron sun cimma ƙuduri da dama waɗanda ke ƙunshe cikin takardar bayan taro da aka fitar a zauren taro na tsangayar nazarin aikin lauya ta jami'ar Bayar Kano. Dr. Kabiru Haruna Isa shine ya karanta bayanin bayan taron. shawara ta farko shine ya ci gaba da shirya irin wannan tarurrukan saboda masana su zo su zauna su tattauna su kalli matsalolin al'umma su kawo ainihin mafita sannan kuma an ba da shawarwari akan cewa harkar karatun ilimin mata ya kamata a bashi muhimmanci abubuwan da suka shafi harkar iyali da matsalolin da yake damun su ya kamata su ma a kalle su da idan basira a ga ya za a yi a magance waɗannan matsalolin sannan kuma an ba da shawarwari akan yadda za a warware matsalolin bara a cikin mu da kuma matsaloli na dangantaka tsakanin addinai wanda muke kira interface dialogue ɗalibai da malamai da sauran manazarta ne suka halarci taron har ma suka bayyana gamsuwa kan abubuwan da suka ji. sunana aliyu muhammad usman taron ya zaburar da ni sosai da sosai kara sanin wane ne alhassan turabi da kuma irin nazari da yake da shi game da musulunci da kuma bangaren abin da ya shafi siyasa sunana ahmad rashid makarfi kuma na zo taron ne domin na jima ina da tunani akan gudummawar da shi marigayi shek dr hassan turabi ya bayar ga addinin musulunci da kuma duniya baki daya na farko na koyi muhimmancin zaman lafiya cewar duk wani shugaba wajibi ya dora zaman lafiya da haɗin kai kada a damu da ƙungiyoyi na addinai dole a haɗu da su da ku duka a zauna a zauna lafiya. sunana ibrahim gongozo gaskiya na koyi abubuwa da yawa daga cikin gwagwarmayar rayuwarsa da wacan irin iliminsa da da sauransu da farko dai ya zarbar da ni a matsayina na wato mai nazari akan yadda zan fuskanci rayuwa da yadda zan wato za a kokari a ga an haɗa kan musulmi baki ɗaya duka duk da bambancin aƙidu ko kuma bambancin fahimta Dr. Umaima Hassan Al-Turabi na daga cikin ƴaƴa shida da marigayi Sheikh Hassan Al-Turabi ya haifa a lokacin rayuwarsa. آه، في الحقيقة إنه شعور عظيم لا يوصف يعني مزيج من الشعور بالفخر والشعور بالفرح والشعور آه، بالرضا آه، أن أفكار الشيخ الترابي ما زالت حية تمشي بين الناس وما زالت تناقش walalaka wal alaka Sudan wa Nigeria hakika wannan nayi farin ciki gaske da musamman wannan taro da aka yi na mahaifina farin ciki ne wanda ba zai iya misaltuwa ba musamman yan uwanmu yan Najeriya wanda ga cewa mahaifina da tunaninsa da abubuwan da yake magana a kansa musamman na sabunta ita kanta al'ada ta ainihin musulmi da kuma addinin musulunci ma wani abu ne wanda ba zai misalta ba gaskiya saboda haka wannan ina fata a ce wannan ya zamance abu ne wanda zai kara dorewa alaka tsakanin Najeriya da kuma 'yar uwarta Sudan. Dr. Amina Abdullahi Na'ibi kenan ta Jami'ar Bayar Kano dauke da fassarar lafazan Dr. Umaima Hassan Alturabi a yayin hira da muryar Amurka. A ƙarshe dai waɗanda suka shirya wannan taro sun sha alwashin mika abubuwan da aka cimma ga hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki domin ɗabbakawa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.